لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أقول مع الله تبارك وتعالى ta'ala da درس منا طريق الصالحين ila rabbil alamin kamar da muka faɗi cewa mun samu darussa da dama bayan waccan katsewar da aka dalili ko ya faru saboda mutanen da suke ɗaukan program ɗin suke sawa suna cibi sun kawo mana roko a wancan lokacin cewa duk abin da muka yi sun kare a wajen su maimaici suke yi kuma gashi su ma ana ta musu magana wannan yasa lokacin ba mu dawo ba mukan yi darasin a can wani guri su ɗauka wanda mun yi darussa sun kai kamar guda bakwai don haka a yanzu muna shafi na 200 ne da 98 wadanda suke da littafi 200 da تسعند تقص لاينا ترشيدا متعشي أكرشان باب فضل التبشير المسلم عند الموت فضل التبشير المسلم عند الموت falalar da take bayyana albishir da ake wa mutum musulmi a ranar mutuwa akwai waɗanda suke samun albishir ranar da za su mutu daga mala'iku akan zo a musu albishir cewa za su bar wannan duniya kar kuma komai ya dame su inda za su tafi wurin ubangiji ne shi kuma ubangiji shine mai komai ya ba su garantin babu matsala ba wani bakin ciki ba komai kawai su mutu za a zo a karɓi ransu masu karɓar ran za su mutu albishir wannan ba kalamar falala ba ce zala ya ce akwai waɗanda suke samun wannan ce da matanka da 'ya'yanka da dukiyarka da canjin wurin zama da za ka samu duk ya bakanta maka rai sannan kuma karka samu tsoron komai a inda za a saka ka to kaga wannan dan adam ya samu garanci ke akwai wadanda Allah yake musu mun karanta hadisai ko hadisi guda ɗaya mai tsawon gaske wanda ya ci shafi guda a wancan darasin da muka yi sai yanzu za mu tsora ne a kan hadisin ƙarshe a wannan babin sannan idan mun karanta shi za mu shiga kitabul jana'iz wata yadda ake yin jana'iza rawar tirmidhi wa qala hasan al-gharib an abi muslim أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول يقول الله لا إله إلا الله أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مربه ثم مات لم تطعمه النار وانا حديثي حسن الغريب الإمام الترمذي في الشيخ abi sa'id al-khudri abi sa'id hadisin an karbo shi ne daga shi agar abi muslim yace ashhadu ala abi sa'id wa abi huraira ma shahida ala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun halarci inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kala manzo Allah ya ce man qala la ilaha illa Allah wallahu akbar wanda duk yace la ilaha illa Allah wato babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah Allahu akbar saddaqahu rabbuhu ubangijinsa zai gaskata shi wanda duk ya faɗi wannan da gaske da gaskatawa da yadda da abin da la'ilaha illallah din ta hukunta masa Allah zai gaskata shi musamman ka faɗi wannan baka da lafiya Allah zai gaskata ka shine zai sa ka cika da kalma za ka mutu da ita to idan an zo an kwanta rashin lafiya ba ihu ake ana ta kuka ba sai ka faɗi irin waɗannan kalmomin kuma ka faɗa da ifilaji to Allah zai gaskata abin da ka faɗa ma'ana shine zai tabbatar maka da abin da ka faɗi za ka mutu da ita za ka tashi a ƙarƙashinta an gane wanda biya faɗi wannan saddaka hu rabbuhu ubangijinsa zai gaskata shi fakala sai Allah ya ce la ilaha illa ana wato sai Allah ya maimaita maka abin da ka faɗa kai ka ce la ilaha illa Allah ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kuma Allah sai ce maka la ilaha illa ana babu wani abin bautawa sai ni wa ana akbaru ni ne nafi kowa girma kamar yadda ka faɗa na shaida haka kuma na tabbatar maka da haka wa idza qala la ilaha illa Allah wahdahu idan mutum yace la ilaha illa Allah wahdahu kaga na farko ba wahdahu sai la ilaha illa Allah ko qala sai Allah ya ce ya yaqulu Allah sai Allah ya ce la ilaha illa ana wahdi babu wani abin bauta da gaskiya sai ni ɗaya tal in ji Allah wa idza qala idan bawa ya sake cewa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la an samu ƙarin la sharika la an gane mataki na uku kenan idan mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya bai da abokin tarayya qala Allah sai Allah ya ce la ilaha illa ana wahdi la sharika li babu wani abin bauta da gaskiya sai ni kadai guda ɗaya wanda ba ni da abokin tarayya wa idza qala la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu idan mutum yace la ilaha illa Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah lahul mulku shine yake da mulki wa lahul hamdu kuma shine godiya ta tabbata gare shi sai Allah ya amsa masa ya ce la ilaha illa ana liyal mulku babu wani abin bauta da gaskiya gare ni ne mulki yake duk gaba daya waliyal hamdu kuma a gare ni godiya take wai za idan bawa yace ce mataki na biyar kenan ko la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah idan mutum ya ce babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wala aula bani da dabara wala quwwata babu wani ƙarfi illa billah sai ga Allah kana sai Allah ya amsa masa ya ce la ilaha illa ana babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni wala haula babu dabara wala quwwata babu wani ƙarfi illa bi sai a gare ni mataki na nawa kenan na biyar ko wa kana yaqulu annabi ya kasance yana faɗan wannan man qalaha wanda ya faɗi wannan fi maradi'i a cikin rashin lafiya kana rashin lafiya sai ka faɗi wannan summa mata sa'annan sai ka mutu to lam tafa'an kunnar wuta ba za ta ci shi ba garanti yanzu an ba ka cewa jikinka zai zama haramun akan me akan wuta to amma kaga watakila in rashin lafiya ya faru sai a manta da duka irin waɗannan ai ta ihu in ma baka yi sa'a ba wani ya ce ai boka ne ya kama ka wani ya ce ma maye ne eh, shi ganan daga nan ciwo ya dame ka ka ɗauki zargi ka ɗora ma wani sai kuma ka mutu ya tafi lahira ba ka da Allah ba ka da manzansa domin ka tafi ma da zargin wani ne yake maka ba ma Allah ba su ya jama'a kowa ya rinka mayar da al'amarinsa ga Allah domin a can ne in ka ajiye kayanka ba abin da zai same shi duk abinda ka ajiye a wajen Allah ka yi ajiya a inda babu gara babu zago za a maka komai saboda haka ba ka da matsala don haka duk abinda ya faru jama'a koma ga Allah babu wata mafita tunda ai la haula ne wala quwwata illa billah babu karbi babu dabara sai gawa sai ga Allah da ga wani lokacin malam sai a zo kawai wani sai zo ya hada ku gaba a anguwa ya tayar muku da fitil kuma mutane suna da san irin wannan wani bai da lafiya ko zazzabi ya dame shi ko wani abu daga ya yi surutu ya kira sunan wani abokin sama wanda sun saba hulɗar da shi kenan sai a ɗana ma wancan shari'a sai je kawo rajin lafiya daga nan sai a tafiyar kotu a je a yi ta rigima ba ka da shaidar da za ka bayar cewa shi ne maka wani ba ka da abin da za ka wada kuma ga shi ka rabu da Allah don baka ce Allah ne ya tsora maka irin waɗannan abubuwa suna ta da gaba a tsakanin al'umma sai ga makwabci da makwabci babu shiri gida da gida babu shiri ka je kotu wajen alkali shi ma ya rasa yadda za a yi a ah, to ya sai an ce ka zo da shaida kuma kai ba ka da shaida to kaga kuma tun da ba ka da shaida dole yanzu hukunci kanka zai sake koma ya dage akan cewa kazafi ka masa in ba kazafi ne kawo shaida kuma kai yanzu akan wani boka ne ya hada ka da shi wani abu ma sai ga wasu yara ne malam kanana bai kamata ma a karbi maganganun su ba amma sai ga saboda sharrin shedan sun faɗa kuma mata sun biya musu shikenan sai gaba ta afku a cikin tsakanin al'umma daga nan ƴaƴanka da ƴaƴan wancan gaba kai da wancan din gaba matarka da matar wancan gaba kuma duk wannan mai faɗan wannan magana duk ya haddasa wannan gaba sai ku rayu shekara goma ko fiye da haka ba kwa magana da juna ranar da duk mutuwa ta ɗauki ɗayanku ya je lahira ba a karɓar sallarsa sai yaya matsala ta faru so komai ya faru ka mai da shi ga Allah ka haƙura ka bi Allah duk da cewa akwai sabab amma sababin in ba ka da tushe ba ka da yadda za a yi da shi to sai ka yi haƙuri saboda haka mutane su mayar da al'amarinsu ga Allah su koma ga Allah su daina zarge-zarge akan wasu mutane da camfe-camfe da faɗin wasu abubuwa da ba su dace ba wanda baka da tabbas baka da shaida a kan na gaba dama hadisi ɗaya ne rage a can mu karisa lokacinmu ya ritsa mu tun da ake maganar wanda ya mutu da waɗannan kalmomi wuta ba za ta shafe shi ba to kuma shi kenan sai babin jana'izar ya biyo baya kitabul jana'iz wato littafin jana'iza an gane idan an ce jana'iz wato ita ce gawa an gane jinaza ita ce abin ɗaukar gawa mai kenan makara to sai a ce salatul janaza wato sallar gawa ita ne ake za a yi magana a nan kafin mu zo ga wanka da waye malam ya buɗe babin da sauran wasu abubuwa an gane za ka ga wani fiye maka zanada ko zanada zanada ne ake cewa komai ne jana'iz inda da larabci za ka yi to jana'iz ko jana'iza da hausa kuma sallar gawa amma zanada ba a san inda ka samu wata ba ma ko yawa ko ka ce za mu je sallar gawa shi kenan da hausa kowa ya sani tunda larabcin kila baka saba da shi ba ba kuma dole daga muhimmi shine zaka isar da sako mun je sallar gawa ba shi kenan ba kowa ya sani فضل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فللر وند مغنس تكرشي كزم لا إله إلا الله فللر تزعف معنى كنا ود يتكى دمي لكلمة الشهادة روى أبو داود وسهه الألباني أن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da tara ya zo a cikin sahihul jami'a hadisi na dubu shida da ɗari hudu da saba'in da tara mandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce daga mu'azu bin jabal ya ce man kana akhiru kalamihi wanda maganarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah دخل aljanna wanda duk maganarsa wannan ita ce ta ƙarshe a duniya daga ita bai sake wata ba to shikenan ya ma shiga aljanna in ji annabi sunan wannan kuma shi ne yake ba da babin ko kuma cewa masu yin jinyar marasa lafiya ya kamata su faɗaka lokacin da aka ga mutum alamomin mutuwa sun fara bayyana ba kuka ake ana ihu ba ba kuma rikicewa ake ba nutsuwa ake yi sai a nutsu a rinka lakana masa la'ilaha illallah maganar da ake ta yi ake cewa ba za a ce masa ya faɗa ba wannan duk ba gaskiya ba ne ka ce masa ya faɗa an gane annabi da ya zo kan babban shi abu talib zai mutu cewa yake ƙul la'ilaha illallah ka ce la'ilaha illallah don haka ba wanda ya hana a faɗa wani ya zo ya ce maka wai wai ba za a gaya masa ba a ah, to wa gaya maka yanzu kai in ba gaya maka ake ba za ka sani ne kai din yanzu da kake zaune ba lafiya ka tsalo din ma tukun in ba an gaya maka ba za ka sani ne ah, to watakila ya manta zafin ciwo ya ɗauke shi wani abu kila ma ya ta sambatu da wasu abubuwa ka ce ba sai faɗa ka kira shi inda har zai amsa in ya amsa ka ce la ilaha illallah in ka ji ya ce la ilaha illallah to kai shiru kowa ma ya shiru a gurin kar a sake gaya masa wata magana ku saboda ita ne ake son ta zama ƙarshen maganarsa daga nan kar a sake masa magana idan ya ce a ba shi ruwa bayan ya fada to in an ba shi ruwa sai a ce ya sake fada saboda yanzu a ba shi ruwa ta shafe waccan ko kun gane magana ko to wannan shi ne shi a ake son wadda duk zai mutu a samu masu ƙarfin zuciya kusa da shi waɗanda ba su yin kuka da wuri kuma suna da juriya su ake da bukata ba mutumin da yake da saurin kuka musamman mata sannan an fi son ma in matar ka jaru mace ta zama hakan ta zama tana kusa da kai saboda annabi ya rasu kan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kirjin matarsa jaru mace yawa wannan shi ake so wasu malamai suka ce zama ba ta haila a wannan lokaci da ana son komai da kake kansa da tufafinka da komai ka zamanto ya kana kan tsarki ba kana kan wadda bai da tsarki ba bai najasa wannan abin da aka fi so ne saboda za ka yi kalmar da tafi kowace tsarki a duniya kuma ana son ka yi tafiya wacce tafi kowace tsarki ita ce ka cika da la'ilaha illallah ana da buƙatar wannan an gane shi yasa idan majinyaci wani abu ya fito masa na najasa ko fitsari ko bayan gida akwai buƙatar a tsaftace shi a gyara gurin da yake kwance in sun samu ne a mishi alwala a kwantar da shi wannan shi ne abin da ake so na fata an fahimta so majinyaci sai ya nutsu ba wai ya rude ba kawai shi kenan yanzu kila mahaifinka ne kake masa jinya kuma ga shi gargara dukkan alamun mutuwa sun zo kawai sai ka juya ka rinka kuka ka rabu da shi wannan ba daidai ba ne abinda ya kamata shi ne ka jure ka faɗi la'ilaha illallah in ya faɗa sai ka shiru ka zura ma Allah idanu wannan shi ne abinda ake bukata idan mata za su tada harguwar kuka a fitar da su saboda wani lokaci mamaci abinda ake faɗa masa shi yake ƙoƙarin cafka yayin da ana fitar da rai mata kuma suna ta harguwa suna ta ihu to haka zai cika da wasu irin kalmomi ko na tambaya ko kuma ba a san abin da yake faɗa ba wannan duka ya kamata a ce an fahimci haka kuma lallai ne zamanta cewa in cewa ya yi tsanani to mutanen da ya kamata su tsaya a kusa da mamaci su ne waɗanda suka san irin waɗannan abubuwa ba kawai a ɗebo wasu ‘yan dagaji kowa ya zo ya tsaya daga an fara ganin alama a ce a zai tafi sai a fara ihu ai ta kuka a gurin shi ma daga nan sai fara wasu surutai to me ne faru tunaninsa duk zai tafi wani guri da saboda wannan ita ce akhiru lahaza malam shine gani na karshe kuma wannan ganin ya fi kowanne tsada wannan minti ɗayan ko 'yan mintocin sun fi kowanne girman daraja duk rayuwar da yi a duniya ana son ya cika da wannan da kuɗi da mota da mata da 'ya'ya duk ba su bane bukata a wannan lokacin wannan kalmar ita ce abin bukata kuma ta fi komai tsada a ce ka cika da ita aljanna za a baka saboda haka dole ya zamanto cewa a wannan lokaci a samu waɗanda suke jajirtattu waɗanda kuma suka san me suke yi wani lokaci mutuwa tana faruwa a gida ne mutum yana kwanci a tsakanin iyalan wasu kuma ma kaga sai gari ya waye ake iya sanin sun mutu to waɗannan ba ka da wani abu don an fita lafiya lafiya haka abin ya faru wani kuma za ka ga accident ne ba zai ma samu damar yin magana ba saboda yadda motar ta yi da shi da yadda ya tsinci kansa nan ya fashe nan ya karye nan ya yi wane ne ba wani abu kowa da irin yadda Allah yake kawo ajalinsa amma za ka ga wasu malar sai sun kwanta a asibiti a jinya a gidan ma sai an wato sai sun kwanta jinya kuma sai an ba su notice wani sai ya yi shekara hudu ko biyar allah ya ba shi notis cewa za mu karɓe ka ka shirya notis din kuma irin waɗannan su ne manzan allah ya ce jinyar su duk ta kone zunubansu za su shiga lahira farare kan ba su da zunubin komai domin ciwon ya kone ya kone wannan zunubin shi ya a doguwar jinya alheri ne a cikinta duk da dai mutum baya so manzo Allah yace akwai wanda Allah yake jarabtar su da ciwo yana kona zunubin su yana kona zunubin su sai ranar da ya gama konewa suka zamanto naqiyan tsaftatattu farade sal ba su da zunubin komai sai Allah ya karbe su zuwa lahira za su je lahira ba su da zunubi an gane amma duk wannan fa da maganar imani ake kada ka ga kafiri ya sha doguwar jinya manzo Allah yace wannan azaba ake masa shi azaba ake masa ba wai shahad ba wai wanke masa zunubi ake amma mumini wanda da ya samu kansa cikin irin wannan to ana tsammanin an wanke masa zunuban. wannan kuma ya kamata hatta asibitoci kisa ibn al-qayyim yake da ra'ayin cewa duk likita musulmi ya kamata a ce yana da wani ilimi na addini ba bokonsa kaɗai ya iya ba saboda za ka ga wani lokaci sai kuna cikin ka zo gai da mara lafiya sai a ce maka likita yana rawu ko kuma ma kai ne mai jinyar sai likita ya ce duk ku fita to idan bayan an fita mara lafiyan ka zai mutu ya za a yi ya kamata likita ya bashi la ilaha illallah da shi musulmi ne likita kuma ya san wanda yake rashin lafiya musulmi ne so ake a ba su kalmar la ilaha illallah saboda haka likitocin musu su san wannan abin da ya kamata kenan su zama an fahimta to wannan kenan wanda maganarsa ta zama ƙarshen ta la ilaha ne zai shiga aljanna mala yace fadlu tagsilul mayyit wa katmi ma yara min makruhin falalar wanda ya magawa wanka ya kuma boye abin da ya gani na abin ki tattare da gawar falalarsa shi za a wajen wankan gawa ba a son kowane mutum ya je ya kama wankan gawa wanda biya san ba shi da sirri to kar a sa ki wankan gawa don zai ga wani abu kuma ya fito ya gaya wa mutane ya rinka cewa wane mu muka wanke shi amma lokacin da muke masa wanka mun ga kaza mun ga kaza to kai ma sai Allah ya tona maka asiri ranar tashin alkiyama duk wanda yayi wannan sai Allah ya tona masa asiri saboda haka falalar wanda ya magawa wanka sannan duk abin da ya gani na abin ki wa katama ya boye shi bai gaya ma kowa ba me zai faru da shi kage yayi masa wanka kuma ya rufa magawar mai asiri bari mu ji abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam rawa al-hakim wa sahahu al-albani an abi rafi' qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ghassala mayyitan fa katama alaihi غفر له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساف الله من صندس واستبرق الجنة ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه وأجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة ولنا نونا من فللا دجير من درجة ودى يجي مقاوى وانكا توباوي دنكا جوانا فللر ba a sa ka ba kawai ka zo ka kama yi magawa wanka ba wanda ya sa saboda ko mutum ya mutu dangantaka ba ta yanke ba haƙƙin dangantaka ba ta yanke ba idan mutum ya mutu yana da mata mata shi ce kamata ta masa wanka wannan shi ne abin da ma aka fi sai dai idan ya yi wasiya idan matar mutum ta mutu shi namijin ne kamata ya mata wanka mijinta an gane don manzo Allah ya ce ma Aisha law mitti qabla da zaki mutu kafin ni la ghasaltu kidani ne wallahi ne miki wanka ba wanda zan bari ya miki wanka sai ni da dai zaki riga ni mutuwa to dani ne zan miki wanka saboda haka namiji shi ya kamata yi wa matarsa wanka wannan abin da aka fi so ne saboda ai dama ba abin da baka sani ba to ka fi kenan in kai ne kamata wanka komai ya zama nata a rufe kamar yadda aka samu wata baiwar Allah cikin magabata sahabiya mijinta ya rusu ta yi ta kuka ta yi ta kuka a jima ya turturtur wanzu Allah ce ke ana da kyakkyawan zato akan mai gidan ta ce ya rasu lalla ba mutuwarsa ne yake damuna nake zub da hawaye ba me ya dame ki ta ce ba zan zauna ba sai na yi aure kuma abin da na fi so shi ne shi kadai a duniya nake son ya san ce na yanzu ina auri wani sai ya sake sanin tsireci na sun yi biyu kenan kamar yanzu gaga wata matar auren ta bakwai bai ma dame ta ba ta je can ta baza ta je can ta baza ta je can ta baza ko bai dame ta ba ita mutunci ne ai mutunci ne ba na wasa ba saboda aka ce sa aka zaɓi ma cewa miji yawa matarsa wanka kaga ba wanda ya san ta sai shi ita ma ya kamata a ce ta masa wanka sai dai in wasiya ya bari an gane to banda su kuma sai waɗanda ake kira duk muharramai an gane wato kaga waɗanda suke kusa da kai ƙanne ko yayu sai dai idan ba za su iya ba ko kuma in ka bar wasiya to waɗannan su ne saboda haka yanzu yadda abinda ake yi ba daidai ba ne yanzu za a kawo gawa za a mata sallah sai ga kowa sai zai kama zai abin nan har yanzu dangantaka tana nan bata kare ba kuma wannan zumuncin Allah bai yanke shi ba don haka yan uwanka su suka fi cancantar su gyara ka a gaban liman su ya kamata su daga ka su saka a mota su ya kamata su sauke ka su ya kamata in an je makabarta a sa ka a cikin su sa ka a cikin kabari wannan dangantakar har yanzu bata kare ba kuma idan sun mutu sun tarar da kai Allah ya tada alkiyama kuka shiga aljanna Allah ya ce duk zuriyar ka zan hada maka ita kaga har yanzu ba a rabu ba kenan dan haka kada wani ya dauka dangantaka ta yanke musamman ma abin da ya shafi mace ta rasu kaga mutane kawai sai su zo kowa sai zo kama wai zai gyara wai saka jahilai a yanzu ya kuri saboda irin waɗannan kalmomin an fara to ko kuma mu ce waɗanda ba su sani ba ko kada a ce jahilai to waɗanda ba su sani ba ko to me sunansu. su <laughs> a ah, to shi kenan ko kuka faɗa ba ni ba kenan <laughs> eh da ka waɗanda ba su sani ba sai su ɗauka wata gwaninta ce ba gwaninta ba ne ka bari idan naka ya faru sai ka zo kai. amma idan gawa ta rasu danginta ne kamata su yi mata komai hatta suka ta cikin ƙabari abin da ya kamata kenan sai dai idan mamacin ya bar wata wasiya cewa ne yake son ya sa shi a ƙabari da wani da wani yake son su masa wanka an gane da wani da wani ta ko babbar matsalar ma shine za ka ga mutum zai mutu ai bai ma ayyana waye zai masa wanka ba saboda ba a rubuta wasiya ba a yi yanzu ni har wadda zai mun wanka din na gaya masa na kuje na baki takarda a rubuce na ce idan na mutu shine zai jibinci al'amari a rubuce ma na bayar ba wai a abin nan ba kuma dangi ma na raba ma wasu kaga dole kai tsari ba wai haka kawai shikenan sai ka zauna in ana bin ka bashi ma ka rubuta ba kawai sai ka mutu a rinka cewa to ya za a yi da kai ba ba haka yake faruwa ba kaga sai rikici ya tashi wani sai zai dauko wani kuma har yanzu akwai abubuwa da kuke wanda baya kamata ya kamata a ce duk kuna kula da su mutum ne a anguwarsu kullum ga wanda yake bi sallah ga wanda ake masa sallah kullum tare suke a nan masallacin yake amma in ya mutu sai a ji a ɗauko wani watakila ka dasa wa wannan limamin kuma wani tunani na daban ba gaba bane na? to amma idan wasiya ce kaga ba wani abu an rubuta an faɗa shi ma karan kansa liman ya sani to kaga ba matsala saboda haka akwai mai akwai dangantaka har yanzu bata kare ba yasa wannan hadisin da abi rafi ya karbo kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man ghassala mayitan wanda yayi wa mamaci wanka fa katama alaihi sai ya boye abin da ya gani saboda wani in an zo masa wanka sai ka ga, kamar zai yi magana wani kawai za ka gane cewa fiskarsa akwai wani annuri wani ko ba mamaki daga fiskarsa ta yi baki ba wanda ya saka kafara ba wanda ya saka idan ku ka zo ka faɗa ka tona asiri wanda Allah ya ce kai ma sai Allah ya tona maka asiri ranar tashin alkiyama duk laifuffukan ka sai an fito da su kasan kuma kai naka fa sai tashin alkiyama ne gare shi wannan anan duniya ka faɗa ko naka sai an je lahira za a maka ba za ka tsira ba kenan don haka a kul waɗanda duk suke wankan gawa su faɗi wani abu kowa ya wanki gawa to ya ja bakinsa ya shu wanda ya wanke gawa fakatama sai ya shiru ya rufe ya ɓoye a kansa gufira lahu za a gafarta masa arba'i na marra har sau arba'in Allah zai ce na ma gafara saboda ka ɓoye sirrin wani wanda ya tafi lahira na gafarta maka har sau arba'in to ko sau ɗaya Allah ya faɗa ba shi kenan ba na ko sau ɗaya Allah ya ce ya gafara akwai mai ɗagawa ne ba mai ɗagawa amma don a nuna maka muhimmancin abin man kafana magitan wanda ya sa mamaci a cikin likafani ya ɗauke shi ya sa shi cikin likafani ya masa sutura ya rufe shi don zai iya yiwa ka masa wanka amma ba kai ka sa shi a likafani zai iya yiwa kuma ka masa wanka kuma kai za ka ɗaura masa likafani duka wanda ya sa ma mamaci likafani ka sahu Allahu minas sundus Allah zai masa sutura shi ma daga sundus a ina ake samun sundus a aljanna a can za a maka wannan wa istabrak kuma za a maka da istabrak istabrak wani abu ne mai kyalkyali a gidan aljanna wata irin sutura ce a aljanna tana kyalkyali tana fidda haske a gane kamar yadda kuke da galila ko anan galila irin wata shadda mai kamar takarda haka ko kasance wanda suka isa ne suke sa ta ko an wanke ta kyalli take kana da ita ne? to ba ga irinta ba? kana wani motsi ba ka da ita na ha to to idan ka samu dama ko wasiya aka yi ka sa gawa a likafani to za a maka irin ta aljanna kuma gazan ta aljanna dai ba irin wannan bace wa man hafara limayyitin wanda ya tona rami limayyitin qabran ya tona mamaci kabari hu ya sa shi a ciki ya rufe wajure za a ba shi lada lahu a gare shi min ajirin na daga lada ka ajiri maskanin askanahu ila yawon milkiyama, kamar gwargwadon yadda aka sa mamacin da irin zaman da ya a cikin kabari har zuwa ranar tashin alkiyama to zai idan ka sa mutum a kabari kwana nawa ake a tada alkiyama bayan an sa shi ba ka sani ba to irin wannan tsawon zaman da yake da shi to haka za a ta rubuta maka lada to jama'a kun ga yadda to kuma in ba dai sakaci ba tiya za a yi yan uwan mamaci su yadda ka kwashe wannan ladan su ba su karba ba na to sannan kai kuma ka zo ne da karambani ba ba wanda ya saka hasali ma shan gaba kake ko ba gaba kuna da kuna da abin nan kuna da garaje da kankamba wato rawar kanku yayi yawa Wuya yi haƙuri za ka ga an kawo gawa sai ka ga kawai mutum ba abin da ya shafe shi da ita ba da dangantaka ga danginta amma sai ka ga mutane sun sun sha gabanta an sha gaba ina haƙƙin yan ko ina wannan abin abin nan muharramanci da Allah ya sa ina yake duk kun shafe shi saboda kankan ba kuma wani lokacin za ga akwai malamai a guri amma wallahi ba za a saurare su ko sun faɗa ba za a saurara ba sai ga mutum ba zai iya ɗaukan ƙawa'idi daga farkon har zuwa ƙarshe karanta shi ba amma ya sha gaban malamin da yake karanta askari ko lawali da ka ya ƙiya ba shi dama ina a lokacin da dama sai ga a makabarta sai dai garin ganin malaman a gefe in sun yi magana ma ba mai ji sai ai ta cinkoso ai ta maganganun da ba su kenan wanda shi mamaci baya son surutu akan sama baya ma son yawan magana shiru ake yi saboda girman mutuwa ta kai a saurara masa ba magana sai abin da ya kama dole ya kamata a ce malami yana tsaye ga shi a bakin kabari in ba za ka yi daidai bai ce a wannan ba daidai bane shi ma abin da zai kyan sai in bayan an basna mamaci sannan ya halatta mai fadakar da mutane ya fadakar da wani amma lokacin da ake aiki shiru ake sai an sa shi an lullube shi an rufe da kasa to sai mai magana ya magana daga nan kuma bayan ya gawa magana sai a yi mishi addu'a wannan shi ne akhiru lahza karshen gani kenan karshen ban kwana yawa daga nan watakila sai waɗanda ya zame musu tilas su je su ne za su rinka koma ziyara wasu ko ziyarar ba sa zuwa ko ziyarar ba sa zuwa wasu wani za a ga yanzu matan shi ce ko babansa ko wani nasa amma dai tun da aka binne ya bar makabarta kenan shi kenan Abinda ya dame shi ne rigimar gado araba gashi yanzu ana ma aikowar su irin 'ya'ya zani ba ko anan ma akwai irinsu waɗanda kawai za ga baba ya mutu ya ce a biya shi. Allah ne ya ce a biya bashi kafin a raba gado sai ga 'ya'ya sun tashi ce ba za a biya ba ko kwanan nan bari gimar mata zo gabana a garin nan wallawa sai iyayen sun ce ba za a biya ba kwanan nan wai ai shi ya ci bashin su ba su suka ci bashi ba saboda haka a raba musu dukiyarsu na ce to ko alkali dai kaje kotu ya kamata a ce audainin ta shiga ciki ko to yanzu wannan ɗan shi kake tsammanin zai maka addu'a kuma a kansa ne maka ya ta wahala da shi da hajjiya mai haƙori uwarsa a nan kai ta fama ko ba dai hakan ba ne a nan ne aka yi ta fama ka tafi onacha ka je lagos ka je din neman kudi yanzu ka tara musu sun ce ba ruwansu da bashin eh ana zaune ana cewa allah ya ji kansa shi kuma yana cewa a yi kokari dai kwana uku su yi kowa ma ya watsi su shiga abin da za su shiga malam inda kai sadaka kai, ko baka ji ba ne baka ji ba ko idan za ka ci kai sadaka kai alheri kai wallahi tun kafin lokaci ya kure ba wannan yayan naka da kake kallo kowa kafin ya zo duniya Allah ya rubuta masa arzikinsa ba ka bane to kai nakan da ka samu to kai kokari ka sai aljanna da shi za ga mutum yana ta dankarawa kullum a akawun ko yawa su kuma suna nan suna cewa yaƙi mutuwa har yanzu an gane dan wani daga cikin masu kudi ɗa ba uwan shi ba kishiyar uwansa ne bai san ita ba ta san yana ji ba tana waya uban ya yi tafiya ne ya shiga jirgi tana cewa allah sa jirgin ya kwankwaɗe sai a kunnen ɗan ubansu ake ma wannan addu'ar ya hau jirgi zai tafi neman kuɗi ita a ganinta kudin da suke da wannan ya isa saboda haka jirgin ya kwaɗe a ce yanzu labarin shi ne ya yi asirin a jirgin sama ya mutu kishiyar uwarsu malam ai malam ta kai ka sani dai mun faɗa na kana da magana Yau. saboda haka kai sadaka su kuma mata ba za su zo irin wannan maganganun da ake ba a ce kai sadaka tabta wani sadaka za ka yi da hajiya mai haƙori eh, ya ga ka kawai lafiya ya ga ka tafi lahira kuma kudin su raba su san yadda za su don haka yawanci soyayyar ba don Allah ba ce sai ɗaiɗai daga cikinsu wanda suke tausiya ba fadlu man salla alaihi mi'atun minal muslimina aw arba'una aw salasatu sufufin falalar babin da yake magana akan wanda ya samu mutum ɗari sun yi sallah a kansa ko ya samu mutum arba'in ko ya samu safu uku a kansa sun masa sallah falalarsa za a ambata wanda ya samu wannan ya samu mutum ɗari a kansa sun tsaya sun yi sallah bayan ya mutu ko ya samu mutum arba'in ko kuma ya samu mutum wato safu uku ga falalarsa na روى الترمذي وحسنه عن مرثد بن عبد الله البزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف an gane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga marsat yake cewa daga abi hubairata yace idan salla ala janazatin idan akai salla akan janaza gawa fataqallan nasu mutane suka zama yan kadan ba a zo da yawa ba yan kadan ne suka zo alaiha akan wannan gawar shi malik ibn hubaira jazza'ahum sai ya kasa mutane shine liman sai karkasa su tunda ba su da yawa salasatu ajza'in sai ba su yanki uku ko da mutum biyu biyu ne biyu anan biyu anan biyu anan an samu safu nawa safu uku sun makala sa'annan sai ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ya ce man salla alaihi salasatu sufufin wanda safu uku suka yi salla a kansa to ana tsammanin zai shiga aljanna روى مسلم عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديب أو بأسفان وقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قال اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم إلا شفعهم الله فيه حديث عبد الله بن عباس yana cewa mata ibnun lahu wato ɗa na ɗan abbas ya rasu bi ƙudaidin au bi usfan guri ne an gane ya mutu a wannan a wannan gurin faƙala ya kuraib sai ɗan abba zai ya kai kuraib onzur ka yi duba mashtama alahu minan nas shi mutane sun taru don yi masa sallah ka je ka duba mana mutane sun fito sun taru don yi masa jana'iza don masa sallah kala kuraibi sai ce fakarashtu sai na fita fa'iza nasun sai ga wasu mutane kada ijtama'u lahu mutane sun taru dan yin sallar janaba fa akhbartuhu sai na ba ma dan abbas labari fa kala sai ce sai dan abbas ya ce taqulu yace hum arba'una yace sun kai 40 kala na'am yace eh kala akhrijuhu yace to ku fito da gawar an gane yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yaqulu yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu wanda zai mutu fa yaqumu ala janazatihi sai mutane su tsaya akan gawarsa wanda sun kai 40 rajulan sun kai mutum 40 la yushrikuna billahi shay'an basu hada Allah da komai ba illa shaffa'ahumullahu fihi sai Allah ya ba su ceton wannan mutum mutum 40 su tsaya kowa yana cewa Allah ya masa gabara Allah ka cece shi Allah ya annabi yace sai na ba da ceton wannan mutum za a cece shi a kenan jama'a su yawa akan gawar ka rahmat wannan babbar rahmat روى عائشة روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفئوا فيه حديثي وان إمام مسلم يفتر لقى عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتمام ميت باب ونمتتشيد ذي متو tusalli alaihim ummatun min almuslimin wata al'umma daga cikin al'ummar musulmai ce masa sallah ya bulogo da mi'atan waɗanda suka kai mutum ɗari kulluhum dukkansu ya shafa'una lahu suna nema masa ceto illa shafi'u fihi sai an ba su cetonsa wannan shi ma na nuna mana ya kawo safu uku ya kawo mutum arba'in ya kawo kuma mutum ɗari don haka ɗari kan ba sai an ce sun yi sabu uku ba waɗanda ma suka zo ba su da yawa su ma ana yayyanka su zamanto sabu uku ko da kuwa mutum uku uku ne akan sabu an gane sun zama kamar mutum tara kenan za a yi sabu uku saboda sabu uku shi ma shaida ce babba wanda Allah zai tseratar da wannan mamaci da wannan safu guda ukun da aka yi kansu روى الطبراني وسعه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلي عليه مئة إلا غفر له من ذن الله يتي باب ونمتن wato da mutum ɗari za su yi sallah a kansa illa gofira lahu sai an gafarta ba wannan mutum wani na nuna jama'a mai rahama ne to yanzu a ce an samu mutum tafa'in da tara ana neman cikon na ɗari bai zo ba kuma ga shi kana dare ka ce ko kan gawar ka karye je na cikon ɗari ba haka kuke yi ba akwai wanda yake cewa shi ko kan gawar ka wani kare bai wai saboda gaba da suke ko to in shine na cikon ɗari ya za a yi da Allah a daina irin waɗannan maganganu da ba su da kyau maganganu ne marasa daɗi maganganu ne waɗanda za su iya jawo maka wani abu daban saboda gaba akan wani abun duniya ka bar wasiya ka ce wai wani kukan gawar ka kar ya zo in ya zo mai zai fada ba dai maka addu'a ba ne addu'a ce ba ka so na fablu mamma ta gariban falalar mutum da ya je ba kwanta sai ya mutu a can ba shi da kowa <laughs> eh, yana da falala irin tasa shi ba, ban sani ba ko za ka so hakan ya same ka ko ka mutu a garinku ya fi ma na ba za ka yi magana ba to garin da ya fi ko gara ka mutu a garinku aiko? yawo rawan nasa'i wasu hul albani an abdullah ibn amrin kala mata rajulun bil min man wulida biha wasalla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama sun kala ya laitahu mata bi gairi maulidihi kalu ولم ذاك يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات بغير مولده كيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة hadisin fa zai saba wa muku da ya kuke cewa ya mutu a garin sunan shi hadisin zai iya saba da mutu a garin hadisin yadda yake magana bai dai mu fassara sai ka ji ko daga abdullahi ibn amr kala yake cewa mata rajulun bil madina wani mutum ya mutu a madina min man wulida biha daga cikin wanda aka haife su a garin madina kaga ya a garin su ya mutu ko min man wulida biha daga wanda aka haife su a garin madina fa salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya salla a kansa kaga ya gama ke kenan ko summa qala can sai annabi yace ya laitahu kaito ina ma wannan mamacin mata bi ghairi maulidihi ya mutu ba a inda aka haife shi ba kenan aina a wani gari ko ya zama bako kenan kai ma haka yanzu ko dai ka mutu a garinku <laughs> ya ce ma ta bi gairi maulidihi ina ma da ya mutu a inda ba garinsu ba ƙaru sai sahabbai suka ce saboda wannan kalmar ta zane musu bako ya za ce ya mutu ba a garinsu wani ma za ka yi rasulallah don mai hakan ɗin a ce ya mutu yana bako don mai hakan ɗin ya manzan Allah kamar mai dalili da za a so a ce ya mutu ba a inda aka haife shi ba kala sai manzo Allah ya ce innar rajula lallai shi mutum idza mata bi gairi maulidihi idan ya mutu a inda ba a haife shi ba kisa lahu min maulidihi sai a kiyasta daga inda garinsu yake har zuwa can inda ya mutu ila katse asrihi ino inda tafiyarsa ta kare ya mutu haka za a kiyasta fadin gidansa fil janna a cikin aljanna yanzu misali kamar ka tashi daga daga nan ka je Kano sai kuma ajali ya faru a can to daga nan inda aka haife ka takun da za a maka daga nan har zuwa inda takun kai kare a Kano shine girman gidanka za ka so hakan ko dai ka mutu a garin na ka je kano ka mutu kar kuma da ba akwai man kana asiru kalamin la ilaha illallah Allah dakala a to dama me ake nema kuma ita aljannan nan ita aljannan nan cewa akai ai arduha ka ardi samawati wal ard fadin ta ma kadai kamar faɗin sama da ƙasar. ko a garin ku ko a ina in ka shiga aljanna faɗin gidanka haka yake haka Allah ya nuna to kusan ma yana ce gidanka ya kai faɗin sama da ƙasa sai ka ga to me za ka yi ma da gidan yaushe za ka je yawo can ka je can ka kewaya ka ga can ka ga can ko amma wajen tawassu'i da wajen ni'imomi da wajen abubuwa ake kallon wato abubuwa an gane nan kuma domin a fitar da kai daga maganganun masu maganganu don wani idan ka mutu a wani gari zai ce sai da Allah ya fitar da shi a garin su sannan ya mutu wannan ma sai zama abun suka a wajen mutane irin na wannan zamani ko ba za a yi ba to sai Allah ya sai annabi ya ce to mai sukar ya yi suka amma dai faɗin gidanka daga inda ka fita inda aka haife ka har zuwa can dan ai maganin ka kai mai suka eh wani zai iya wani zai iya tabbas ya ce sai da Allah ya kore shi a garinsu sannan ya kashe shi saboda tsabar neman sharri limana ka mutane a yanzu malam bakunansu su suke yanka wuya ko ba a sa ka ba kai ta faɗa maganganun da ba haka suke na'am fabulu man shahida mayyitan hatta yusalli alaihi aw yudfan lokaci yayi falalar wanda ya halacci wanda ya mutu wajen sallah yana nan ya halatta har sai da aka yi wa mutumin sallah ya kuma bi har sai da aka je aka budne wannan mutumin falalar sa za mu ambata kama ana cewa lokaci yayi yi ko? don haka ma aji a nan sai darasi na gaba insha Allah wanda watakila zai zama darasi na ƙarshe a cikin littafin an gane kuma wannan darasin shi ne na 372 wanda na ka fara hannu na an yi darasi